rahoton na kungiyar ta reporter San frontier wato rsf da ke zama matsayin ma'aunin 'yancin aikin 'yan jarida da faɗin albarkacin baki a kowace shekara ya ayyana jamhuriyar Nijar a bana a matsayin ƙasa ta hamsin da biyu a duniya alhali ita ta zo ta arba'in da bakwai a bara abin da ke nufin an sami koma baya da maki biyar wajen kare wannan yanci mai matukar mahimmanci ga ƙasar demokradiyya tuni dai ƙungiyoyin kare hakkin 'yan jarida suka fara bayyana dalilan da suke ganin suke mafarin wannan koma baya malam bubakar jallo na daga cikin shugabannin waɗannan ƙungiyoyi abin da ya kawo wannan koma bawa shine wato ma'ikwanta ba su aiki da dokoki na kare haƙƙi 'yan jarida ana kama 'yan jarida ana rufiya shi kuma doka ta hana yanzu neman labari ma ya zamanto wato laifi shi kuma kamata ya abarka sai ka samu labari ka wallafa ne idan akwai cikas ciki a tuntube ka Yancin aikin 'yan jarida da na faɗin albarkacin baki na daga cikin abubuwan da hukumomin Nijar ke alfaharin samun ci gaba a kansu kamar yadda a baya bayan nan shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya ƙara nanatawa lokacin da yake rantsuwar soma wani wa'adin mulki na biyu a ranar biyu ga watan nan na Afrilu. Yana mai cewa a tsawon shekaru biyar na mulkinsa Nijar ta samu ci gaba sosai a fannin 'yancin aikin 'yan jarida abinda ya ba ta damar zama ta arba'in bakwai a duniya wato ƙasa ta bakwai a lafiyar afirka a shekarar 2014 ya kuma ƙara da cewa jar na daga cikin ƙasashen da suka fi ƙasashe da dama na duniya ba jama'a 'yancin faɗin albarkacin bakin su sai dai a cewar malam bubakar yallo idan aka lura da abin da ke kwaruwa a zahiri a fagen neman labaru wannan ikirari yana kama da batun siyasa magana ce suke ta propaganda amma bisa hili inda ga kat ai mutane suna gani su kansu kasashen duniya da su reporters sans masu wallafa labaru tsohon minista namu na na labaru har ya je can eh, tusun sun mishi interview abubuwan da ya faɗa musu sai suka gani bisa gaskiya Niger ba ta eh, cika alkawali ba ta kare hakkin yan jarida wani abin da ke cinyewa yan jarida tuwo a ƙwarya a kasar ta Niger shine a mafi yawancin lokaci samun jami'in da zai karin bayani kan wani labarin da ke buƙatar bincike ko samun tsokaci daga wajen hukumomi don samun tabbaci a game da sahihancinsa kan zama babban jidali. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.